أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yaba Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ba mu damar haduwa wannan majalisi da muke bita wannan littafi na bugudatul musulmi don ba manta ba muna cikin babin da ke magana akan haɗarin shaye-shaye a musulunci cewa matasa da dattijai su da harkar shaye-shaye babu alkhairi a cikin wannan sana'a duk da mun duba yau shaye shaye nan ya zama ruwan dare daga duniya duk sanar ku ne ku matasa da kuke tasowa daga garuruwa daban-daban in ka je ƙauyuka an mai da harkar shaye-shaye wani ado kawai za a ga yaro ɗan ƙaramin matashi wanda ko fatiha bai iya biyewa amma ya ɗaukar makarar shaye-shaye kuma daga nan ya yi sanadiyar halakarsa mata suna yi maza na yi har cikin da cije a ko'in da sun suna matasa suke ga hannun hasun su ba su bari ba hadisin da muka tsaya a kan shi da ya gabata hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kamanta mai shan kayan maye da mai bautar gunki ya ce mudumin hamri wanda ya dawwama yana shan giya ya riƙe bai tuba ba ka abidar wasa kamar mai bautar gunki ne malaman hadisi su yi maganganu akan wannan hadisin wasu sun ce hadisin nan da'ifi wasu kuma sun hassana hadisin sun ce hadisi ne hasan akwai wani lafazi wanda imam ahmad ya fitar da shi wanda lafazin cewa mudumin khamri wanda ya doge yana shan giya in mata in yan mutu Allah ka abidu wasani zai haɗu da Allah kamar mai bautar gunki ma'ana tazarar da tsakaninsu da shi da masu bautar gunki ya kaɗanci kaga duk zunubin da za a kamanta da shirka zunubin nan ya ɓaci haka ina kira ga ku da kuke tasowa matasa ku rabu da harka shaye-shaye kuma doka ce a makarantar nan duk wanda mun kama ko sigari haka shakura ka zamu ba ruwanmu da komi nana inda ma ga kana shan wani abu na maye hukuncin ka ne kura babu wani sauƙi da za wa mutum inda ba a kore shi ba domin mai shaye-shaye ba mutum na ba Allah ya samu gani saboda haka muna kira gare ku guje ma wannan sana'ar ba sana'a ba ce ba ɗabi'a ba ce Allah ya shirya da masu yi za mu tashi yau hadisin ibn umar haka ne hadisin ibn umar yace an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ibn umar yace annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace salasatun qad harrama Allahu alaihimul janna akwai nau'in mutane uku Allah ya haramta musu shiga aljanna ka jiwa nau'in mutane uku ma'ana masu muyagun ayyuka guda uku Allah ya haramta mu shiga aljanna na ɗaya mudumin ham wanda yadda goma yana shan giya bai tuwo ba Allah a shi rayuwa ce sannan wal'a da mai saba mu uwaye ne mutumin da duk abin da uwaye da suka azahi a kai bai musu yana ƙoƙarin kullun abin da uwaye ne ka so ba shi shi ka so shi ma wannan in yan mutu a kan wannan ɗabi'ar bai tuba ba to shi ma baya shiga aljanna na uku wadda da kuma da yus wane ne dayus wadda yus da dayus abinda aka ce da yus lazi ya kirru su a fi ahali mai tabbatar da ɓanna a cikin iyalinsa ma'ana wanda ka ganin iyalinsa suna ayyuka na banza ya kawo ido ya samu. bai damu ba kenan mai za mu ce mara kishi wanda a ganin yarsa da ƙarta tana yawo cikin gari tana ya ƙarta cikin gida amma babu ruwan shi ya zama mara kishi da mutumin da ke sake iyalinsa da banza duk inda ta ga dama su ta yi ko ga dama ya sallama mata ta yi hulɗa da duk wanda ta ga dama shi ba ruwa nai shi ake kira da yus don haka masu wannan ɗabi'ar su yi hattara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa ba sa shiga aljanna ma'ana ba wai ba shiga aljanna ba gaba ɗai ko dai suna shiga aljanna to sai sun je wuta an yi musu azabar wannan laihin sannan daga baya su shiga aljanna wannan hadisin rawahun nasa'i wa ahmad wal bazzar wal hakim wa qala sahihul isnad kun ji marwaita hadisin imam hakim ya fitar da hadisin imam al bazzar wa imam hakim ya ce hadisi ne sahihul isnad isnadin sa ingantacce kuma malaman hadisi sun tattauna akan wannan hadisin suka ce hadisi ne hasanun da gairi hasanun ne da gairi wanda ke bibiyar eh, malamai na misalahul hadisi ya san hadisin da ake kira hasanun da gairi to da ka wannan hadisi hasanun ne da gairi yana nuna mana munin waɗanda laifuka guda uku sai mu duba mu gani cikin waɗanda laifuka guda uku Allah ya kusar da kai ya Allah ya kuɓutar da kai kayan arziki sannan mu duba shi yanzu cikin waɗanda laifuka wane mun ka yawan yi lehino na an ka faɗi uku mu yanzu da muke wannan ware kada mu sai wani wuri cikin laifukan ga uku wane muka hiji makan mu tsoro kai yanzu na musamman an ce kai magana kai wane cikin uku ga ka hijin makan ka tsoro wanda ka gani in ba taimakon Allah bai kare kada ya fada a ciki eh ko guda inda muna tare magana to bara wani ko namun goma cikin lokacin uku wani kake ji mu tsoron ka amkawa kana ganin ka yi tsoro nai sama ga saura cikin uku waje eh babun da aka tsoro a da ba ka da on a sha na kake eh, gangan jikin ka a wurin za a hankalin ka nan tun da yi ya ba ka tsoro cikin laifukan ba. wanda aka jin tsoron ka abuka ciki malam ya bani tsoro wanda mutum ya iyali ta yadda za a are tarbiyyar su kar su su haɗa wani abu kungiya ce shi gaskiya ɓangaren shan giya wallahi bai sai dai wani abu na kaddara sannan ɓangaren sa'awan uwaye ne ya san alhamdulillah yana da kyakkyawar mu'amala da iyayen. amma wanda ya jima kai ne tsoro ka tara iyali ka ki kulawa da tarbiyyarsu wallahi wannan haka ne wannan ya yi haɗari ni ma mun yi daidai da ni da kai wallahi ni ma na haje tsoron ka tara iyali ka take su barkatai babu tarbiyya domin da zaran ka auri mace to nauyi ya kuma kanka na bada da tarbiyya ya haita hannun uwayenta shi yasa tun harko dole ka aure mai tarbiyya kuma tun harko dole ka kana da tarbiyya to in kana da tarbiyya to sai ka ce zuwa madan mai tarbiyya kakka damu da fulawar jibji kun gane fulawar jibji kura rukubin abin nan rukubin yau kaka damu da kyawun dan maciji mi ake ne wa zai faɗa mana eh mi aka ne da kaka damu da kyawun dan maciji kakka damu da mai kyau babu babu halin kwarai babu wanda bai son mai kyau kowa Shina san son mai kyau amma illar mai kyau in babu tarbiyya sai ka dawo da na sani na aurenta samu mai tarbiyya ko babu kyau eh kun ji kuma wani ce galibin masu kyau din nan da kaka gani sun shi rashin mutunci saboda suna ganin suna da kyau kuma ka bar taimaka maka da so kai da haka wala mutum ya yi takazansa ba dun mai kyau a da tarbiyya ba mace na buga muku wani misali inda za a gano matsaloli yanzu ka sai wurin musabaka da wahala ga yarinya mai kyau na musabaka eh saboda ganin suka ta karinta ya har da qur'ani wannan islamiyya dai ba hada duk waɗannan kalar gari ba ganin su islamiyya so daga nan suka sun yi karin su ta islamiyya kyawunsu da ita mace ba ta da wayo ne ita mace ganin take wai in tana da kyau kamar ta haɗa komi kuma kun san wata matsala ni dai hasashen da nayi yi da bincike na da nazari na na fahimci mata masu kyauta kwalle na ni dai na hasashe boko da arbiya za ka isko mace ko wurin boko za ka isko ta inda mai kyauta to ta ta abinda an nan ita unhwani da suka unhwani da shi ta yi unhwani da kyawun ta ya ba ta maki ganin ta dun malamin da ta yi ido biyu da shi to kowaye shi dole ya ba ta maki to kaji abinda ka halaka su shi ko ɗa namiji inda kina roƙo yi. to an gama da ke duk inda an gama tana iya ce wa ɗan namiji ba ni kaza to ai an gama da ita ta tashi aiki don duk wanda haka roƙo yau da gobe yana baka shi ko ta rana ta ku ba ni kaza haka ne ko ba haka ba ne to ina zaman baka ni ko wata rana in ce ba ni ka ce ba kabar ba ka hana ya ta inda ga mace makwaɗaiciya ta halaka ta san mata in za ku aure ku aure mace mai tarbiyya ya gidan kwarai mai tarbiyya Wanda ta fahimci addini kakka damu da karatun mace in ba ta da tarbiyya Allah ya samu gani saboda kun ji gaskiya wannan kusan yana da hadari kwarai da gaske musamman a wannan lokaci da mace ciki da iyaye suke wasa da harkar tarbiyya Allah ya kare kamar da muka ji wannan hadisi malama hadisi matsaya a kan shi sun ci hadisi ne hasanun laghairi akwai hadisin abdullahi ibn yasa duk da bai kawo shi buga naku shi ma kusan takwaron wancan hadisi ne daga abdullahi ibn yasar Ah, wanda suna ganin shine ya taimaka ba wannan hadisin ya zama hadisin hasanun da gairi wanda aka samu daga salim na abdullahi daga baban shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun la yanzuru Allahu ilaihim yawmal Ba ba wasu mutane nau'i uku Allah bai musu kallon rahama ranar kiyama Allah kare mu kan mu shigo cikin su wa salasatun la yadkhuluna aljanna ka kuma wasu mutane uku ba su shiga aljanna to zuwa ne ba su shiga aljanna sai ce al'aqu ne saba mu uwaye ne uwaye su ce bina ya ce a shi nan zai zai bi ya zama kamar dan gidan annabi nuhu kasan dan gidan annabi nuhu annabi nuhu duk inda bi ba na haka bi ba har ƙarshen ta aka aiko ruwan na. har annabi nuhu na kira nai kina cewa ya kai ɗana ka taho kada ka rutse cikin ruwa yana cewa a bari sa'awi ila jabalin bari in ce inda dutsen can wai taguwar ruwa ta gani bai san mala'ikan mutuwa na a can ba ya ce bari dai in ta inda tagu inda inda dutsen can ya asimu ni shi zai kare ga annabi nuhu cikin jirgin ruwa yana ce mai taho in rika hannunka in saka cikin jirgin ka tsira ya ce mm ai kusan ba tare muke ba ba ta yin guda ba zan na inda lucin can ya asai mu nemi dalma ya kare inda kaɗin nutse cikin ruwa ko da ya ta yin waɗa maka ashe taguwar ruwa ta ka zambulli ko da ya riko ashe mala'ikan mutuwa na nan ja da ɗaya noci ita an kai wannan ya isa ya zama darasi ga kowa duk inda an ka ce mahaihinka ya aza ka ga hanyar kwarai in dai kana da rabo bita in baka bita ba ƙarshen yin da kuma ga hanyar uwayen ku sai muku goma na arziki sun kawo ku makaranta suna ɗaukar lalurar ku sai muku tokan wanka su sai muku tokan wanki su biya mu kuɗin makaranta abinda ko ɗan birni gasar da za a yi ke nan a argungu gasar da uba zai ya kawo ɗanin irin waɗanda makarantun ne domin makarantar da aka iya a biya ma yaro naira ɗari biyar ko naira dubu a argungu dai to babu makarantar da a haya inda addini na to banka ya yadda duk da kuna cikin karkara ya ɗauko kai kawo irin wanga wuri duk gata wallahi ya maka to kuma ka zo ka bijire ka ce ba za ka yi karatun addini ba za ka yi karatun boko ba wala ka haka cuta kuma ya isa ya zama darasi gare ku. akwai wanda suka bijire mu uwayensu yau suna nan sun koma gida suna yawon eh, rai yawon bariki fita wahala da suna gana ganin ko ba su ina suwa na ina suwa na babu tausar da ba a yi musu ba yanzu akwai wani yaro na sani da wani bawa Allah marayi na ya ɗauki nauyin kawo shi don kai mutum biyu duk marayu na uwaye wasu bayan Allah suka ɗauki nauyin kawo su nan yaran na wala malam suka yi tsayin da ka ba su karatu sun koma gida ko labarin su ba ku wadda aka wala akwai takatsantsan da kawo Allah ya kare to don haka waɗanga nau'in mutane uku kun ji su mudumin da hamri sannan walmannan da mun karanta ko al'aqu bi walidayhi misalin uwaye wal mar'atu al da mace mai kamannu irin da maza mai ɗabi'a irin ta maza ita kira al-mutarajjila mai son ta koma namiji komi na maza duk aktin na maza ta kasu Hadda abokanta don maza na wai ta kawo ta kai wai ran da ta tahi duniya ta ba taɓa abu kiyamata ba Allah lalace kamar namiji na a ce ci hibe da abokai sai mata ya lalace haka da yin mace ta ce ba ta da abokai sai maza ta lalace hmm? akwai wata yarinya da wani na faɗa mai ce wallahi malam yarinyan nan ni da ni an kasa sunanta ya ce wallahi da ni an raɗa masa suna ya ce amma yawa yariyar nan ta lalace ta tota duniya kuwa san da ya iska ta Allah ya kare sannan wa Dios da Dios mara damuwa mara kishi ga iyalin wa salasatun la yadkhuluna aljanna su ko uku na ba su shiga aljanna ga su da biwalidayhi mai sa uwaye ne wa mudminul khamri da mai shan giya wanda ya dawwama wal mannanu bima a'ata wal mannanu bima a'ata da mai goranta mu wani in ya bashi abu ka gane ka wa mutum alheri ka bashi suraka in ya sawo yana kuri kuma ka wada sai ka ci. Hmm? Eh, jiyo da ka kuri sai ka ci tuwa yana na yana wala da ya dauna ka yi gori ko to babu lada kai ko in kana zuciya cire ni ka bai abin ka ce wallahi ban ko masa su ka su ko ka an shi abin ko wallahi in kone su wallahi ban ko masa su tun da ka goranta ni ko mutum ya baka takalmi ya goranta ba duk abin da mutum ya goranta maka har mutane sun gajiya ce ga abu ne ce wallahi ba ka so ne kuma ya yi hasarar lada ba Allah bai ba ya lada wannan abu Allah ya kare mu rawa jabir hadisi na gaba rawa jabir ibn abdullahi jabir dan abdullahi ya rawaito hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce salasatun la tuqbalu lahum Salatu. nau'in mutane uku ba a karɓar sallar su wala tarfa'u lahum hasanatu ila sama kyawawan ayyukan da suka yi ba su wuce kololuwar kansu duk abin da sun kai na alkhairi bai takawa zuwa sama ga su na daya al-abdul abiq ba da ya gudu ya bar ubangida ne bawa ne yana karkashin wani sai ya gudu ya tiyata ba da izini ne ba hatta yarja sai ya da ila mawalihi ga ubangida ne wai za a da hufi a idihi ya aza hannu ne ga hannayensu ya roƙi su yahe walmar an su sakidu alaiha zauju da matar da mijinta ka hushi da ita hatta yarda sai ya yahe mata wasu da masu shan kayan maye hatta ya suwa sai sun waltsaki dan maye ko ya yi sallah Allah bai ba shi sallah sai ba ta wuce ƙoro lokai ko ya yi sallah sai ɗan dai yan nan ya sakai eh, ko ya yi sallah aikin banza ya yi Allah biya an su sallah ce wannan hadisin ibn hibban ya hitar da shi a cikin ingantattun littafansa da imam al-bayhaqi da imam al-tabarani a cikin al'ausar na imam al-tabarani malaman hadisi sun ce hadisin nan da'ifi ne Allah ya sa mu gane sai hadisi Abu Sa'id al-Khudri an annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man shariba al-khamra lan yaqbalu Allahu minhu shay'a wanda ya sha giya Allah baya karbar komai daga cikin ayyukansa. Umar sakara min ha wanda giya ta sahi maye lan da lahu salatu 40 sabaha sallah ta kwana arba'in Allah bai ansa kaga dai akwai hadari ko wannan hadisin a malaman hadisi sun tattauna sun ci hadisi ne na ƙarya a bai faɗi haka don babu inda ci haka Allah ya sa mu gani hadisi na gaba hadisi ibn umara radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la'ana Allahu Allah ya la'anci giya bi ainiha da ainihinta ita giyar karan Allah ya ɗabe ma giya albarka kuna ji wa sharibaha kuma Allah ya la'anci mai shan kayan maye ba wai giya ba duk da ɗan mintin ga mai ɗan bugawa mutum ka tsotsa wanga da suka ɗan tsotsa sai ga gawan mutum minti da ya kasha Allah ɗirin mai albarka duk wanda har gani na shan kayan maye ɗaya gan albarka kamar irin maganuka haka na asibiti irin na mura eh gaskiya mafi yawancin su suna ɗan sa maye eh. ko kuma yan an kai overdose din suna dan sa mutum maye haka eh. ko ya kwana <coughs> sai ga ka'ida akwai shan da in musu yayi musu ba za su sa mayan ba sai da sahi bacci ko eh, to in mutum ya sha su bisa ga ka'ida wanda likita ya bashi kaga wannan bai da laifi hmm. amma ai su gaba ɗaya wani ganin ne aka ya ce kemis ya sai koyar ba tun nan ya zuke ta gaba da ya daga hannu ba shi da ya zuke shi kuma wallahi shi ba ta koya mai akwai wanda yanzu ko ya sai koyar ba gaba ɗaya ba ta mai komi sai ya sha biyu ko uku da irin sassanin da sauransu eh wata ɗabi'a ce wanda sai dai addu'a kai ka sani yanzu mu in ka ce tsakanin su mera da ɗunɗaye illela ƙauyukan nan gaba ɗaya. yara suka lalace kuma wannan ya sa su waɗannan kayan su tolin da sauransu sun yi tsada saboda ganin yadda masu awani da suka kawani da su da haka duk waɗannan abubuwan wanda lokacin su bai da albarka hala yanzu hada ma malamai da abin ga suna wai wata wiwi da aka nada to wai maganin ta ko maganin bindiga eh maganin kaji kaji wata yatina eh, an to daga wata yadda oh. an wada wata an ce ƙauyuka harshen wani abu suke kawar wuyi ko lauhi <laughs> eh, lauji wai abin da kare a kwantar da ma hankali wai cewa sun kare mu sai sha wai kuwa shi kukan bindiga bai rasara hmm. bai da shi bindiga ba <laughs> eh, bindiga kawai ta yi jiya an yi bindiga kwari a dole ya rasara wayanda abuwa duk kurabi da su ba kayan kwarai na ba shi ɗan ɗaya na shi ɗan bai barin mutum ba aiki in ya raba ka da nan ya faɗo ka da Allah ya kare to giya dai Allah an ce ta da ainihin ta ko eh sannan Allah an cewa mai shanta muna tare wasaqiha kuma Allah an ci mai riƙa mu wani ya sha ka san kamar yanzu in mutum na fiƙen mutum yana shan giya to shi ka ɗauko mai giya ka mai sha eh shi ma fiƙen wanda ka shan giya ko mata sai ko hadimi nai shi ma ya shiga halaka ya shiga cikin ɗiba albarka eh, iya ko taba mutu ya ce ka siyo maka ce a malamin mu ya hana duk wanda ya shiga yaro zo nan ala ta wuri mai shagwanta ce ka rotuma ko da yawa take ne ko mai dagi wai duk suna nan eh to sai ka ce a mu malamin mu ya hana mu zuwa sayan taba ka ban son renin wayo la ina ba kashi a to ba da kashi ga sai wada malamin mu ka ba da kashi akan kashi su ma rosu da ke gurzuwa eh ba na kashi amma dai ban zuwa hmm. kan ka sai wa baya hada mai sai da giya kam eh, mai sai da su zuma hmm. duk da waɗannan kayan mahausa shi ya yadda za a ga wasu 'yan da a ah, ba su shi duk duwa da kayan da su ko ta ba mai zobe ba su shi ga to sai mu ma mu sai da wannan to ne to aka dizga shagon kabe hatsu baka ce eh yana da shirin hatsu sai ga waɗanda ya hatsu can wa ya hada mai sai da giya ko wa musa'aha da wanda ya tafi giya wa asiraha da mai matsasta wa mota motasiraha da wanda ya sa matsa mai wa hamila da mai dakon giya eh Wani mahamula alaihi da wanda ya sa'ayo mai dakon giya wa akil samani hada mai cin kudin giya kan da ka giya su ma ba ba kowa ya shiga nau'in mutane goma an ka zano duk Allah ya musu albarka akan giya nau'i tara ita dai giya kanan kanta sannan nau'in mutane tara da sun shigo saboda ita cikin ɗiba albarka to malam kawai ga masu shaha to san ne mai hito to kamar sun sha tana wa hukuncin su guda a shin wani wacce sai an sha ta game da to ba ga game mu ya tsona mu mun ka sha kai don aiki fasa kan shi ɗaya na kai masu da biyu yan ga mutum da su ɗaya rabu abbe da ka kyale kawai ka gane da ka ga mutum da wasu da biyu ka ce ne to Allah shirya ka to wani shin in mutum geme bai hito mai ba bai rabuwa da shi zama ne in bai hito mai Allah hinka Allah ne ma zargi don bai hito ba to shi an bai hito ba abin da ya eh. kuma fashion ya kuma fashon ya ce ga abin ga mace kan gari mace in baka da gini eh a banza haki ko ba ta ya ko banza haki jiga indiya baka da gini kaji wata matsala yanzu mafiya ma da kai ba da kai ga haka ba ka da ba ka ba mu sanka wai ya zan fashion mm, to kaga matsala ta shigo je ne ya wuce fashion je ne sunnan manzon Allah ce kuma ado ne ga ɗa namiji mm, mafiya ma da mafiya ga da kaga da gebe mm. mafiya wani al'ada da Allah ya mai gebe Ƙwarai ko. To saboda yanzu ga mutuwar ta faɗo mutane ‘yan mata sun ce dole sai mai gemi. Sai wani ya ce ya samu giya wani ko ce sai mai ya shaha wani sauran su ma. Shi dai ba a shafa giya. Sannan mai in ba a san asali ne ba a shafa shi. Eh, giya mai gaskiya sutura ce. Allah ya samu gane. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi. Da Ibn Majah kuma hadisi ne sahihi. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci gaba da cewa inna allaha ba'athani rahmatan wa huda Allah ya aiko ni in zama rahama in zama shiriya lil alamin ga mutane da aljannu kuna ji kuma ba'athani li amhaqal ma'azifa kuma Allah ya turo ni ne don in shahi al ma'azifa kayan kida Mm. ya hada kiɗi duk wani abu da ka sani wanda aka bugawa ya ba da dam irin su ganga irin su kalangu irin su kwano irin su mazala ce Allah ya aiko ne don ya shahe waɗannan abubuwa wal mazamir da garaya irin su piano kun gane duka ba kyau wa amrul jahiliya da al'amura na jahiliya waka sama rabbi ta'ala bi izzatihi Allah ya yi rantsuwa da buwaya sai cewa la ya sharaba abdun min abidi jur'atan min lakhar wani bawa cikin bayi ne ba zai sha kwakwada guda ba ta giya illa saqaituhu mislaha min hamimi jahannama sai Allah ya shayar da shi misalin ta daga tafasasun ruwan ruwan zahirin jahannama wala yad'uha abdun kuma wani bawa ba zai bar giyar ba daga cikin bayina min makafati don yin tsoro na illa saqaituhu iyaha wace na sha da shi misalin ta min hazairul qudus daga taskata ma khairun ma ta da mai alkhairin masu sha ashe dai in kun duba wannan hadisin yana karantar da mu hadarin waɗanga ababe kuma hadisin malaman hadisi sun ce hadisi ne na ƙarya mm. manzo Allah bai faɗo ga magana ba haka amma hadisai da yawa sun zo wanda suka haramta giya ko hadisai da yawa sun zo wanda suka hana sauraron kiɗa da waka saboda ƙur'ani da waka ba su zama wuri guda guda ka ɗagawa guda ya zauna mm. in kana sauraron waka to bar ta zauna shi ko qur'ani ta in ka haramta ma kanka sauraron waka shi ko qur'ani na zauna kun gane duk wanda ha gani ma da cin qur'ani yana sauraron waka to sai ko in qur'ani ya riga ya zauna amma in bai zauna ba sai da ya har da na yace sauraro waka ko ya dinga kallon wasu fina-finai su shi ko karatu bai zama yanzu kun ga abin buga misali 'yan yaren na 'yan haruffa ga suna wasu 'yan yare guda biyu waɗanda kullum ba zuwa ko ina karatu da suka yi ga kunan saura waɗanda an kawo makaranta haruffa kuka yi babu wanda ya kamata ya tashi tsaye shi mai da hankali karatu irin ɗan haruffa To amma ba kuyi yanzu yaren nan kullum ko bayan magariba nan suke zaune suna zaman su wani na ka so a encourage ta yakka sai wani ko ko su wani abu suka ba amma ba kuyi kun yi kwammace makwatan shiririta kuma zan gaya muku wata magana ta gaskiya duk wanda na gada ya zo makarantar nan ɗaya don wane na nan makarantar ga dama aboki ne na can gida ya taho nan don shi ina kura sai kuma yadda uwaye duk wanda zai zo makaranta ya zo don karatu kuma babu takwali magana ka ce takwali hake babu takwali eh tun da duk dambalar ka duniya ɗan ka ce ka zana mutum uku ku kasansu kana zana su kuma in ka ɗaya loma gabaci haka sai inda haka sata ashe kuma dan balalle hakim ashe ba takwali hakim eh ka san sana'in tuwayen ka sai lauda ka wanki ka san hanyar zuwa garin to karatu ne abba ka iya ba bai yi wa duk inda ka gama sun bai gane karatu ba karatu a cikin rayuwa ta ba akwai wani abin da ya sa da zuciya sai wanda yaka tunani to tunanin wannan abin sai hana gane karatu kuma durakin fahimtar mutum in yana da naci ina gane karatu naci na cikin abin da ka sa gane karatu ta ƙwami mai kwanan hmm, ce minici kai minici da kai ranarki mina na na nace yanzu yanzu magana gara da kai kana cikin inda da su nake amma hankalinka na wani wuri abinda nace naci na sa mutum ya gane karatu duk wanda ya kai shekara goma sha shidda shekara ka nawa kai misali ba ka sani ba amma ka balaga ko a ba ku jahidan nan kai kai daga tambaya ka balaga ko baka balaga ba baka sani ba ko to taso na tun daga mutanen ba wanda ka ko gara ba ka balaga ka ta taso tun da ce baka sani ba wanda ka aji a ah, ya za ce baka balaga ba ka balaga to ire idan kuna na ka magana su mutum ya yi wasu tayar ɗini ta inda an ka su Allah ya taimake ka uwayen da sun kawo ka makaranta ai akwai wani da sun kawo ka ya kamata ka ba mara ɗakunya al'adar makaranta, ga in mutum ya mai da hankali cikin 'yan watanni uku yana gama haruffa akwai waɗanda sun gama haruffa cikin wata guda sun ka sauka cikin wata guda wata biyu na sun ka sun ka sauki kuma wallahi karatu mai kyau kadi ba ha gani in mutum ya sa kai ne ya dagi zai iya saboda haka abinda muke kira gare ku ta tsaye ku ɗauki mataki na gyarawa Allah ya sa mu gane ina jin lokaci na hararan mu sai mu yi hankuri mu tsaya nan hadisi guda to in dai guda na bari mu sashi biyu to bari mu yi shi mi ya ce ku. eh annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce eh ma'azifa annabi ya ce iyakum ka shedin ku wasima'ul ma'azifa daga sauraron kayan kida wal gina kuma ka shedin ku da sauraron waka ko hmm. yace fa huma <coughs> lalle da kayan kiɗi da waka yumbitanan nifaƙa suna tsirar da munafurci fil qalbi cikin zuciya kamar yumbitul ma'ul baqala kamar yadda ruwa ke tsirar da tsirrai kaga ai ruwan sama ai za ga ruwa suna tsirrai na fitowa hmm. to haka sauraron waka da kiɗa suke lalata zuciyar mutum an gane amma shi ma dai hadisi ne za'ifin jidda hadisi yana rauni kwarai amma duk da rauni ne dai akwai hadisi ingantacce wanda ya haramta sauraron kiɗa da waka an gane sannan na ƙarshe ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda imani da Allah da ranar ƙarshe fala yajlis ala ma'idatin kada ya zauna saman tebirin da yushrabu alaiha bil kham wanda ake shan giya a kansa ma'ana duk da wurin zaman da masu giya aka shan giya haka zauna duk da teburin da aka shan giya haka zauna saboda yau da gobe kana ya fara cikin halakar rawahu dabarani imam dabarani ya da wannan hadisi don haka nan za mu tsaya sai kuma wani sati Allah ya nuna mana abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya ba mu ladar da yake bayarwa ga waɗanda suke saurare da masu karatu Allah ya amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya zaunar da wannan ƙasa ta mu lahiya Allah ya kawo mana aminci da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu tsananin rayuwa da kunci da al'umma suke ciki Allah ya muna Allah marasa lafiya muka ba su lafiya masu lafiya ka ƙara musu lafiya Allah ka taimake mu da taimakonka ka nuna mana dukkan hanyoyin alkhairi kuma ka ba mu iko aikata alkhairi ka nuna mana dukkan hanyoyin sharri kuma ka ba mu iko ne santa sharri rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allah kai mana albarka kawa matan mu albarka kawa ƴaƴan mu albarka kawa gidajen mu albarka kawa ababen hawan mu albarka ka ƙara mana albarka doriya akan albarkar da kai mana ka yaye mana dukkanin damuwa waɗanda ba su da basira cikin mu Allah ka buɗe musu basirarsu Allah waɗanda adda basira cikin mu ƙara musu Allah ka ƙara mana ƙarfin harda Allah ka azurta mu da aiki da karatun da muke yi Allah ka azurta mu da aiki da karatun da muke yi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ci ka ba mu ikon biyarta ka nuna mana ƙarya ƙarya ci ka ba mu ikon ta subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh